فمن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 البصير الذي يبصر دبيب نملة سوداء في ليلة ظلماء وهي ماشية الحمد لله رب القوة والجبروت الذي يجير ولا يجار عليه فعال لما يريد الحمد لله الهادي إلى سبيل الرشاد العالم بما ظهر وبطن من أحوال العباد جائل العلماء واسطة في بيان الأحكام فارقين بما علمهم بين الحلال والحرام فالرابح من فاز بمتابعتهم والخاسر من حاد عن مصاحبتهم وصلاته وسلامه على حبيبه المصطفى الكريم سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم الداعي إلى دار السلام المبشر بما فيها من التفضيل والإكرام نحمده تعالى الذي خصنا بخير كتاب أنزل وأكرمنا بخير نبي أرسل وجعلنا خير أمة أخرجا للناس الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا أما بعد فيا حماة الإسلام وحراس العقيدة إخواني في الله وأخواتي في الإسلام أحييكم بالتهية الإسلامية الكريمة الفاضلة تحية من عند الله مباركة طيبة assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu ina mai farawa da jaddada godiya ga Allah maɗaukakin sarki wanda cikin rahamarsa da tausayinsa da amincewarsa ya haɗa fuskokinmu a wannan babban masallaci na sunna masallacin 1004 a wannan anguwa victoria island bakin teku a kuma wannan kasaitaccen birni na lagos ba don komai ba sai saboda gabatar da wa'azi na addinin musulunci ina addu'a wannan taro namu allah ya kara masa albarka ba shakka mun saurari wa'azuzzuka daga manyan maluma malami na farko malam muhammad awal mai gaskiya shagamu ya gabatar mana da wa'azi muna addu'a allah ya saka masa da alkhairi sannan babban malaminmu sheikh muhammad bin usman zakakurin malami kuma jarumi ya gabatar mana da wa'azi muna fata allah maɗaukin sarki ya saka masa da alkhairi babu shakka waɗannan maluma sun karantar da mu darasi da ke cike da hikima da ta ni ne sai in ba da shawara mu yi wa annabi salati mu cika riga mu iska mai mata ya koma gida ya taya amarya yi wa annabi muhammadu salati Goro kuma ya koma kan katifa samari riga ya kwanta domin an riga an gama su kowa in ji malam bahaushe abin da ya saura saura zamiya to zamiyar kawai zan yi daga nan nima in zama in sai inda dare mun Allah ta'ala ya sa mu dace tun ina Kotono a Benin Republic a jiya ke samun labarin Sheikh bin Usman yana cikin garin Lagos jiya mun gabatar da karatu da dare a nan Kotono kuma a nan ake ba da sanarwa in Allah ya kai murar laraba ana tsammanin shi ko malam zai shiga kwatano to yana shiga kwatano ne ina fitowa sai aka yi iltika'u sakinai ne a nan victoria island muna fata <laughs> muna fata Allah sarki ya sa albarka cikin darussan da ake karantarwa akwai wata ajanda da nake so ne magana akan ta a cikin takaitaccen lokaci ba don komai ba saboda muhimmancinta kuma na fahimci rashin fahimta tana daga cikin abin da ke jefa mu cikin bala'i da musifa ke jefa mu cikin halin kakanikayi muna da matukar bukatar kyakkyawar fahimta zuwa ga wannan matsala buƙatar mu zuwa ga fahimtar ta ya fi buƙatar mu zuwa ga saukar farashin dala da sauran kayan masarufi kai ina ma iya cewa ya fi buƙatar tanda a wajen mai yin waina saboda muhimmancin matsala wace matsala ce wannan shi kullum kuka muke yi kowa ka taɓa matsala kowa ka taɓa damuwa kowa ka taɓa abin da zai fito bakinsa guba in ɗan kasuwa ne a ce a kasuwa ya ce haba kasuwa ko dai bacci muke a kasuwa in ban da bala'i ina za mu sa kanmu ɗan ko ya dako ya ce ina dako yake abin sai dai Allah ya kawo sauki muna cikin musiba ma'aikacin gwamnati in ka tabo abin da zai faɗa kenan ɗan siyasa abin da zai faɗa kenan kowa ka taɓa damuwa kowa ka taɓa tsuwa kowa ka taɓa shi dai Allah bai mashi gwaninta ba kowa ka taɓa ba godiyar Allah maɗaukakin sarki wato duk ni'imar da Allah ya mana ma mun rufe ido ba ganinta ko saboda watakila kuɗin da muke so mu kirga ba mu kirga irinsa ba ko saboda account ɗin mu bai reading ɗin adadin da muke bukata ba ko saboda bamu shiga irin rushe shi motar da muke shiga ba muke so mu shiga ba ko bamu gina katafaren gida irin wanda muke so mu gina ba ko bamu aure zankadazi ya san kowa kin wanda ya rasa ba ko bamu shiga katafaren office wanda za a iya yin sata a wawura a wawusa ba wato wannan ya sa gaba ɗaya kowa ya rure wato za ka ɗauka ubangijin nan banda bala'i babu abin da ya kawo mana babu wata ni'ima wacce ya mana to duk lokacin da al'umma ta samu kanta cikin wannan hali to bala'i lokacin aka fara Allah zai jefa ta cikin asalin bala'i yadda bala'in zai kai bala'i har sai kowa ya dawo hankalin shi duniya za ta yi wa al'umma atishawa tsiya yadda kowa zai rasa ina zai nufa idan ba mun dawo zuwa ga Allah ba kenan akwai bukatar mu rinka waiwayowa mu ga Allah nan kan me ya mana abinda muka rasa dinnan da abinda ya bamu wanne ya fi yawa wai da nake complain babu abin da Allah ya min ne wanda ya kamata in gode mashi wai da kake ta surutu babu wata ni'imar da Allah ya maka ne da ya kamata ka ambata da kake gagara bacci saboda kirga matsaloli shin babu ni'imomin da Allah ya maka wanda da zaka kirga su zaka yi bacci har da mishari wannan shine babban bala'in da al'umma take ke ya Allah ka fidda mu daga cikin halin da muke ciki wato babu abin da yake fusatar da ubangiji kamar Allah ya maka ni'ima baka duba ba saboda me saboda shi Allah maɗaukin sarki abin da yake so shi ne a gode mashi Allah ya kai matsayin da ma bai jira sai kun gode yakan gode wa kansa da kansa saboda yadda Allah maɗaukin sarki ya ɗauki muhimmancin godiya in kana karanta alƙur'ani mai girma za ka samu surorin da da godiyar Allah ya buɗe su wasu surorin sai ka samu da godiyar Allah ya rufe su wasu wuraren Allah ya wa kansa kirari ya wa kansa jinjina ya gode wa kansa da kansa ka Allah sa ka gode shi ya tsalle maka Allah rama cikin suratul an'am ba mu ayar farko a cikin surar sai Allah madaukin sarki ya ce me alhamdulillahi alladhi khalaqa as-samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur aha thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun ba mu ayar farko a suratul kafi alhamdulillahi ba mu aya farko a cikin suratul saba ya yi ɗangare ba mu ayar farko a faɗiri Aha. ba mu ayar farko a suratul fatiha dukkan waɗannan surorin da mai Allah madaukin sarki ya bude su da gode wa kansa da kansa duk sanda ya gode wa kansa kuma sai ya faɗi dalili a suratul an'am ce alhamdulillahi alladhi khalaqa samawati wal ard wa ja'ala zulumati wan nur godiya ta tabbata ga Allah wanda ya halicci samai saman nan wa ya halicce ta wal ard da ƙasa ƙasan da kake kaiwa ya halice ta da Allah ya ga dama yi ta tabo duk inda ka zo da kafa sai ya iso gwiwa kamin ka zaro zaka iya rayuwa kai da yi ta tsandauri yadda zaka taka daram daram bai maguninta ba da ya yi ta yashi kaman hamada duk inda ka zura cin yashi zaka zura zaka rayu da daɗi da ya sa ta rinka tangal tangal tana tanga kaman kwale-kwale a cikin teku kana jin wannan ginin zai zauna za ku shiga cikin wannan ginin ku yi sallah duk bai maka gwaninta ba to ma baka gode ba shi ya gode wa kansa da kansa waja'ala zumati wa nur ya sanya duhu sannan ya sanya haske dufai gaba ɗaya Allah ya sanya su haske Allah madaukin sarki shi ya sanya shi tun daga duhu na asali da daddare a yi duhu kana jin wani duhun ba ni'ima ba ne yanzu da rana ake 24 hours kana jin wani dan canji ba a wajen lissafin sai fada da dala zai mutu ba zai dawo gida ba dan canji da ke kirga ba dan wulbaro dan kura ma wani wajen tura kura sai dai ya mutu a can wani makanike sai dai ya mutu a gareji amma idan dare ya dare kowa za a kora shi gida ya huta an taimake shi ko ba taimake shi ba kun ga wannan ranar malamai suka ce tana rage karfin gani in rana za a yi ta kwalawa 24 hours akwai lokacin da za ka ka, ba zai gani ba saboda tana rage karfin ganin idan dare ya zo dare shi yake wa ido cajin batir abinda rana ta rage da rana idan dare ya zo sai ya dawo da shi wannan yasa sai kai shekara 60 kana gani nemar waye da Allah ya ga dama yadda ake dauke wutar lantarki haka za a dauke rana sai tana sha biyu ne na ramadan akwai mota da wani dan uwa ya tare wani bawan Allah tun bayan sallar la'asar ake neman wanda zai janye mota tun bayan sallar isha saboda haka za mu sanar da number motar domin mai mota ya je janye wannan bawan Allah ya samu wucewa number ina mushin 510 akura akura to har mai mota ya miƙe da yardar Allah na'am abin da ido ya rasa da rana sai dare ya dawo da shi to da Allah ya ga dama yadda ake dauke wutar lantarki haka za a dauke rana sai ana sha biyu rana sai yadda ake kashe wutar lantarki ko ne ba suke daukewa sai a yi to wallahi da an yi da idan sai dai kwado da shi a lahira wajen hisabi da Allah ya ga dama yadda ake kawo wutar lantarki dau haka za a hasko hasken rana falau da babu wanda idansa zai dauka sha biyun dare a kunno rana ba dan adam da idansa zai dauka hasken rana saboda hikimar Allah in za a kawo ranar sai Allah ce to a rinka kawo ta a hankali a hankali hasken yana zuwa a hankali yana karuwa idon kana sabawa da shi yana karuwa idon kana sabawa da shi har akai lokacin da idon ka ya saba sai ranar ta kai karfe 12 baka gane ba idan za a kawo daren sai Allah ya ce a rinka kawo shi kadan kadan sai duhu ya fara shigowa kadan kadan hasken na raguwa sai akai 12 dare idon ka garariya garau babu matsala idon ka ya saba da shi waye wannan Allah ce in baka gode ba shi ya gode wa kansa da kansa alhamdulillahi allazi khalaqa samawati wal ard wa ja'ala zulumati wan nur a waccan ayar sai Allah ya ce alhamdulillahi allazi anzala ala abdihi alkitab godiya ta tabbata ga Allah wanda ya saukar da littafin nan gabawansa wani littafi ne shine alqur'ani bai girma kana jin sauko da qur'ani da Allah ya ba mu qur'ani ni'ima ce ko ba ni'ima bace kana jin da ba qur'ani akwai wanda zai shiryu a cikin mu da ba qur'ani akwai wanda zai ga Allah da ba qur'ani akwai wanda zai san sallah akwai wanda zai san azumi akwai wanda zai sa ka akwai wanda zai san aure akwai wanda zai san wankan janaba akwai wacce za ta san wankan haila akwai wanda zai san aure saki idda me za mu iya sani in ba qur'ani mu menene mu me bambanta ka baka zama ba ma guje ba albarka wannan qur'ani me ya bambanta ka da dabba ba ka iya kwanci aure da mahaifiyarka bunsuru kuma sai ya bi oshi da gudu a rinƙar rintimawa ana ta da ƙura a cikin gari wallahi wannan ƙura ne wannan ƙura ne da sai ta kwakwalwarka me ya bambanta ka da dabba ba ka kwanciya da yarka da ka haifa ta cikin ka ga dabba tana bin yarta me ya bambanta wannan ƙura ne sai ta tunaninka ya sai ta kwakwalwarka. da babu shi ba ku ganin ra har ne zai iya zina da oshi, ba matsala bace zai zina da yasa ba matsala bace kai zinan ma gaba daya wajen shi ba laifi bane kai zinan ma sai da ya zabo sunan da fi kowanne dadi ya bata ya kira ta da soyayya ko ba soyayya ya kira ta ba a wajen bature idan kai zina da yarinya matukar da yadda ta ba laifi bane saboda soyayya ku kai da aka ce wai amma bulala ya ce akwai rashin hankali ya za ku yi soyayya ana magana making love love love love love sannan ka zo kana cewa wani bulala ka ce wa a jefa wani domin yayi soyayya ya ce wannan aibata mata so ba shi yasa hatta penal code da aka kawo mana wanda aka kawo dakon wasu dokoki ta jirgin ruwa aka shigo da su sai da aka yi mata gamin gambiza in ka ɗauko dokar ana cewa wai dokar musulunci da ake amfani da ita a wancan lokacin kundin laifuffuka na arewa da yake ta barbarar yanyawa ne asalinsa daga wancan dokar ce ta bature da bata samo da asali daga Qur'ani mai girma ba idan ka kalli dokar za ga dokar ba ta da wani ta'asiri a cikin al'umma je karanta section 388 na penal code me suka ce whoever being a man subject to any native law or custom in which extramarital sexual intercourse is recognized as a criminal offense has sexual intercourse with a person whom he knows or has reason to believe that such person is not his wife and such sexual intercourse not amounting to the offense of rape shall be liable to imprisonment which may extend to three years or with fine or with both wannan aya ce a cikin penal saboda tunani ne na bature tunani ne na me tunani ne na bature ƙur'ani nan da aka so kan mana ni'ima ce ko ba ni'ima ba ce Allah ya ce in baka gode ba ma ya gode wa kansa alhamdulillahi lazi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu iwaja a suratu saba ya yace alhamdulillahi lazi lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa lahu alhamdu fil akhirah ya ce godiya ta tabbata ga Allah saboda me ya ce duk abin da ya gani a sama ko gani a ƙasa nashi ne aro aka baka kake ɗanawa ko ba nashi bane wannan ƙasar tawaye akwai da ka yanke ka cinye tawaye kai ka halice ta kazar da ka yanke kai farfesu tawaye kai ka halice ta wanda aka tafasa maka nawaye kifin da aka shanu da kake yankawa don tsaba a more kayan ka san kayan cikin ka soye ka cinye naman ka daddatsa ka cinye kan da kafar ka babbake ka hada magi da tafarnuwa da <laughs> ka cinye fatar baka barta ba kayi langabo ka cinye da Allah da Allah bai halice ta bai da zaka samu lemon da kake shanyewa wayi abarba ayaba gwanda dibino tangirin apple inabi duwaye alhamdulillah alladhi lahu ma fi samawati wa ma fil ardi wa lahu alhamdu fil akhirah a waccan ayar ya ce alhamdulillahi fadiri samawati wal ard ja'ilil mala'ikati rusula uli ajnihatin masna wa thulatha wa ruba godiya ta tabbata ga Allah fatirin samawati wal ard wanda shi ya kago halittar samai ya kago halittar kasa ba wani yayye kwaikwaya ba tsabar kwarewarsa da basira sace shi ya kirkiro kai bayan wannan kuma ya sa mala'iku saboda girmama ka da girmama addinin nan da girmama ƙur'anin nan mala'iku ake ba sakon su kawo mala'ikun suna da fikafikai wani mala'ikan fiffike biyu wani mala'ikan fiffike uku wani mala'ikan fiffike hudu wani mala'ikan Allah ma kadai san adadin fikafikai shi da Allah wanda ya wannan aiki ya kamata a gode mashi ko bai kamata a gode mashi ba a can aya ce alhamdulillahi rabbil alamin kurun kus kenan yace godiya ta tabbata ga Allah rabbil alamin wanda shi ke tarbiyyar duk wata halitta daga gani wake tarbiyar kowace halitta da mutum da aljani da ƙwaro da tsuntsu duk wata halitta da ka gani wanda ke renonta shine Allah madaukakin sarki ashe bisa wannan reno da yake mata ya kamata a gode mashi wannan surori ne na ƙur'ani da Allah ya gode wa kansa da kansa a farkon surar akwai surorin da Allah yakan cika surar da godiya ga Allah maɗaukin sarki alaramma ba mu aya ta ƙarshe a cikin suratul Isra'i وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك سنة ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا أنا لما بابا آية تكرشي أشكي سورة الزمر نعم وترى الملائكة حاملين وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين شو بابا آية تقرأ سورة الصفات سبحان ربك سبحان ربك رب العزة عما يصفون أها وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ce me fasabbi bi hamdi rabbika ga saboda muhimmancin godiya ga Allah madaukakin sarki yadda yake cika wasu surorin da godewa Allah madaukakin sarki Allah ka ba mu ikon gode maka wannan ne dalilin da yasa Allah maɗaukin sarki sai baiwa al'umma wata ƙa'ida wace ƙa'ida ce wannan ƙa'ida ta farko sai Allah ce fazkuruni Allah maɗaukin sarki ce fazkuruni ku ambace ni azkurkum ni ma sai in ambace ku annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce in ka ambace Allah a cikin taro Allah zai ambace ka a taron da ya fi naka taron alkhairi fazkuruni azkurku sai Allah ya ce washkuruli gode mu wake cewa gode masa Allah madaukin sarki ne yake cewa gode masa Allah ya ce wala takfurun kar ku kuskura ku butulce mu me ake cewa butulci Allah ya maka ni'ima maimakon ka gode wa Allah ka ci gaba da kushewa ka nuna kai babu abinda Allah ya maka idan kai wannan yana daga abin da yake fusatar da Allah madaukin sarki shi yasa Allah yake mamakin al'umma yace ya arifuna ni'matallah ya Allah ya ce abin da zai baka mamaki mutane ya arifu na Allah sun san ni'imomin da Allah madaukin sarki yake musu amma kun san abin mamaki Allah ya ce sun mayunkiruna ga ni'imomin Allah yana musu sun san ni'imomin da an ce ni'ima kaza waye yi sai su cila ni kaza ni'ima ne ko ba ni'ima bane ni'ima ce waye bayar Allah ya bayar sun sani ba ba sani ba amma sun mai yunkiru ha sai su rinka inkarin ni'imar ya za su inkari ni'imar shine rashin gode wa Allah akan ni'imar ko danganta ta ga wani Allah maɗaukakin sarki Allah ya ce wannan ya jawo humul kafirun mafi yawan al'umma suka zama butulu ba sa gode wa ni'imomin Allah maɗaukakin sarki ya Allah ka sa muna cikin masu gode maka akan ni'imominka bari ku gane me Allah yake nufi da wannan aya da ce ya arifuna ni'matallahi thumma yunkiruna bari mu kallo su nemomi da qur'ani mai girma ya ce Allah ya mana mu ga Allah ya mana ni'imar ko bai mana ba idan Allah yana mana ni'imar to mun gode irin godiya da ya kamata mu yi wa Allah ni'ima farko ni'imar rayuwa cikin mu wane ne ya riga ya mutu a taron mu wane ne wanda yanzu haka ya mutu o oh, ya muke duk wanda yana da rai bai riga ya mutu bai daga hannu ya ce Allahu akabar mu gani da ya to duk taron mu kowa ba wanda ya mutu duk muna nan da rai da labarin bari tambaye ku wannan rayuwar ni'ima ce ko ba ni'ima ba da la kai da ka mutu yau wanda yana so ya mutu cikin daren nan ya daga hannu mu gashi ya banga ko guda daga ba wanda yake so Allah ya ci gaba da raya mu rayuwa mai albarka kowa yana so haka ne kenan wannan rayuwar nima ce ko ba nima ba ce godiya kake wa Allah ne ya ci gaba da raya har yanzu Allah ya gaskiya je ka suratul baqara alam tara ila allazina kharaju min diyarihim alam tara kaji matsala wata annoba ce ta auku a cikin bani isra'ila kowa yana tsoron ya mutu aka fita da gudu ana cikin gudu gudu ake gudu ake faƙala da humallahu mutu Allah ya ce duk ku mutu wallahi babu wanda bai fadi ya mutu ba a cikinsu bayan sun mutu murus sun ma'ahayahun Allah ya sake rayar da su Allah ce kashe ku da nayi na kashe ku ne domin na jarraba ku raya ku da nayi na ƙara raya ku ne domin na jarraba ku za ku gane muhimmancin wannan rayuwar ku yi amfani da ta ku bauta mu to amma matsala ba kowa ya san muhimmancin rayuwa ba yasa Allah ce inna Allah la zu fadlin ala nas Allah ma abucin falala ne ga mutane gashi ya su da rai wacce ni'ima ce babba ya musu falala ce ya musu amma walakinna aktsaran nasu la yashkuru sai dai mafi yayi yawan mutanen kuma ba su gode wa Allah akan wannan ni'ima akwai wanda saboda bai da kuɗi kawai in ya fusata sai ya ce billahi lazi da na san inda kahon mala'ika israfilu yake yau da ɗauko shi zan yi uhura da a mutu ko a yau amma kun san inda zai ba ku haushi da sababi daga sabubban mutuwan zai tinkare shi dannawa da gudu zai karya yake ba da gaske ashe wannan rayuwar da muke da rai ashe ni'ima ce Allah ya mana in baka da rai ya zaka ya zaka yi sallar isha da akai tare da kai karin lada ne ko ba karin lada bane in baka da rai ya zaka saurari qur'ani nan da ake karantawa karin lada ne ko ba karin lada bane in baka kai gobe ba ya za a yi sallar asuba da kai in baka da rai ya zaka yi wa Allah qiyamul layl yau da daddare in baka da rai ya zaka karanta qur'ani mai girma in baka da rai ya zaka kai wa annabi salati in baka da rai ya zaka yi wa Allah tasbihi in baka da rai ya zaka yi wa Allah tahmidi in za ka kadar ya za ka yi wa Allah hailala ya za ka yi haukala ya za ka yi hasbala ya za ka yi basmala ya za ka yi sadaka ya za ka yi dukkan ibadu da ake yi da baka kawo yau ba da za ka yi kai azumin da ake so ka yi na tasuwa ko na ashura ya za ka yi ashe da Allah ya barka kake da ran ni'ima ce domin ka kara ayyukan alkhairi dan me ba za ka gode wa Allah ba da Allah ya kake karayu sai ka shaki iska ko ba sai ka shaka ba wannan oxygen da muke shaka waye halice shi to bari baku misali kana fushi Allah bai baka kudi ba baka da sisi kaji mutum ce ba abin da ke kona min rai in ne tunani in ga tun da na zo duniya naira miliyan ɗaya ba taɓa ganin ta ba to ai wannan ya nuna duniya rakiya muka zo billahi lazi rakiya rai ko in ya ga wata rushe mota ta wuce ba ga taɓa ganin miliyan ɗaya da ido ba Allah bai baka miliyan ɗaya ba you are not serious baka san abin da kake ba Allah ya baka fiye da miliyan misalan da yawa ba mu da lokaci akwai abin da nake so mu ce ga magana bari ba da ko misali ɗaya ce mu ce yanzu mutum in bai da lafiya bai iya numfashi a kai shi asibiti rashin lafiya ya yi nauyin da ba zai iya numfashi da kansa ba akan me ake ɗora shi akan oxygen ya rinka shaka yanzu idan aka dauke ka aka kai ka asibiti a nan najeriya aka ɗora ka akan oxygen abinda ake biya duk awa ɗaya shine naira dubu adults da ɗari biyar kai da ni da an kai ka asibiti yanzu a ɗora ka akan oxygen duk awa ɗaya za a biya nawa naira dubu da ɗari biyar ok a awa ashirin da kwana ɗaya dubu da ɗari biyar sau ashirin da zai baka naira dubu ɗari da naira dubu takwas wannan shine oxygen da zaka shaka a kowace awa a kowane kwana daya oxygen da naira dubu ɗari da nawa da naira dubu takwas a wata ɗaya kwana ya asibitin talakawa kenan a wata ɗaya kwana talatin dubu ɗari da naira dubu takwas kana shakan oxygen na naira miliyan uku da naira dubu biyu da ɗari hudu wannan shine oxygen da zaka shaka a wata ɗaya miliyan uku da naira dubu ɗari biyu da arba'in a wata goma sha biyu shekara ɗaya za ka shaƙi oxygen na naira miliyan talatin da takwas da dubu ɗari takwas da tamanin yanzu nan da za ka yi ka asibiti a ɗora ka kan oxygen a shekara ɗaya oxygen da za ka shaƙa ka biya asibiti asibitin talakawa mai arha za a biya asibitin naira miliyan talatin da takwas da dubu ɗari takwas da tamanin yanzu nawa kake yanzu nawa kake biyan Allah nawa kake biyan Allah kake shaka taron mu nan nawa muke biyan Allah kenan a duk shekara ɗaya kowa cikin mu nan Allah ya bashi sadakar oxygen na naira miliyan 38 da 1880 yanzu shekara ka nawa amma wai ubangijin da ya maka wannan har yanzu bai da kima da zaka iya gode mashi ka iya cewa Allah na gode maka kamun ni'ima wani irin mutunci muke wa Allah ya kowa yin haka Allah sarkin hakuri kuma ku ce ba ku so Allah ya hada ku da musifa ba ku san sharaɗin Allah kar ya turo bala'i shine ku gode wa ni'imarsa ba ayafa'alullahu bi azabikum Allah ya ce ya ku bayin Allah ku gane ku gane ubangijin ku na fa ba mugu bane ku gane ubangijin ku na mai karamci ne Allah ya ce ma yaf'alu Allahu bi azabikum nawa Allah zai samu in ya sa ku wuta me Allah zai samu in ya azabtar da ku ribar nawa Allah zai ci in ya azabtar da ku ko ya hada ku da bala'i in shakartum in za ku iya gode mashi kawai wa amantum ku imani da shi duk me zai azabtar da ku me zai yi da azabtar da ku me zai samu ribar me zai samu ubangijin ku mai karamci ne abin da ya ce kawai ku yi ku imanin shi kawai ku ce ya Allah mun gode Allah ya ce wannan kada idan kuka yi wallahi ba zai azabtar da ku ba ya ce nawa zai samu ya azabtar da ku riban me zai ce me ya bukata shi da sa ku wuta me ya bukata shi da hada ku da talauci me ya bukata shi da hada ku da yunwa me ya bukata shi da turo muku bala'i me ya bukata shi da turo muku boko haram me ya bukata shi da turo girgizar kasa me ya bukata shi da asara a kasuwa me ya bukata shi da karyewar tattalin arziki me ya bukata shi da ribar da zai samu don ku fada cikin bala'i abin kawai ya nema a wurin shi ne in shakartu mu'amantu abin da yake so kawai ku ce ya Allah mun gode ya Allah mun imani da amma wannan ya gagara ka ji mutum yana cewa to me Allah ya mu ni dai kan ni ni na san tunda na taso to to me Allah ya mu ba ka sa abin da Allah ya maka ba da an wuce da katon mota kace kaga wanda muka rako duniya masu kudi nawa suke asibiti kwance yanzu magana da nake da ku akwai wani babban mai arziki a Najeriya kuma ga sarauta Allah ya bashi kuma mutumin kirki iya abinda na sani bai na tsakake kowa a wajen Allah ba iya abin da na sani mutumin kirki ne bawan Allah ne yanzu haka yana kwance bai da lafiya multimillionaire ne in ana sai da zai iya saya ina magana da matar shi tana kuka tana malam ku tiya mu addu'a Allah ya ba mai gida sauki tace yanzu an kai matsayin da sai dai a samu kaza da dankali a hada a dafa ya laushi tace sai a markada a sariya a tace a samu sirinji da ake mutum allura da shi da shi za a rinka tsotso wannan ruwan ana ɗan diga masa baki iya abin da za a yi ke kai kalle ka ba an kawo a daren nan sai ka gurgure ta babu abin da zai faru saboda lafiya da Allah ya baka amma baka gode ba amma kuka kake yi Allah bai maka guninta tsuwa kake yi akwai mutum da multimiloniya ne Allah ya hada shi da wani irin ciwon kai saboda tsabar zafin ciwon kan nan idan za ku zo wajensa taka ƙasa da kuke ji yake kamar kan zai shi ƙarshe dole aka sa shi cikin kwalba aka ɗora shi akan oxygen kwalbar da sauti baya shiga sai dai ka zo ka rika kallon sa cikin kwalba bai da ke ganin kifi a cikin kwalbar ruwa milonia dukiyar ya tara ta amma wata yan larura ɗaya cikin jarabawai na ubangiji Allah ya hada shi da ita yanzu kana tafiya kan hanya sai ka ga mahaukaci mahaukaci tsirara yana shan ruwan kwata yana kwana a juci faɗa mun da abin da ka fi shi a wajen Allah yasa Allah bai da shi aka kai barkar hankalinka faɗa min me kai wa Allah who are you faɗa min me gatan ka a Lagos da Allah ya barka da hankalinka in yau Allah ya ce zama wancan mahaukacin zaka zama ko ba zaka zama ba yanzu idan kana zagayawa za ka ga wani a zaune a ƙasa bai da ƙafafu bai iya tashi sai dai a kinkime shi a ɗora kan keke a tura a sauki kai da ƙafarka za ka falle da gudu faɗa min gatan da ka fi wannan a wajen Allah Allah ya barka da ƙafafunka faɗa min wani gata ka fi shi wani gata kake da shi a wajen Allah shi da bai da shi duk ba gane Allah ya maka ni'ima ba duk ba kai tunani ya kamata ka gode Allah ba Allah ka ba mu ikon gode maka inna Allah lazu fadlin ala nas walakinna aktsara nas la yashkuru Allah ya ce ba su godewa ramma. kaga wata babban ni'ima da Allah madaukin sarki ya mana wacce ita kadai ya kamata mu gode wa Allah mu ce ya Allah ka bana gata wacce ba ce wannan Allah ka yi mu musulmai masu tauhidi masu aqida a musulman ma ka yi mu ahalin sunna ku faɗa min ni'ima da ta wuce wannan Allah rama je ka suratu Yusuf annabi Yusuf ya ce wa tabatu millata abai

da wannan ne malamai suka ce duk duniya ba dama a ce wani addini kake kace iyaye da kakanni ba dama a ce me yasa kake kace tsoho da tashi na ga yana yi mutum ɗaya aka yadda ya ce yana addini iyaye mutum ɗaya ta duk duniya gaba daya wane ne wannan shine mutumin da baban shi annabi ne idan babanka annabi ne sai kace kai addinin iyaye kake yi kai daidai ko ba kai daidai ba wanda baban shi ba annabi bane sai ce addinin iyaye ke sai mu ce iyayen naka sun gaba hujja da aya da hadisi annabi yusuf ya ce wa taba'atu millata abai na bi addinin iyaye na da kakanni su wane ne iyaye da kakannin naka shine tambaya yace ibrahim saiwa wa ishaq saiwa wa yaqub ibrahim ishaq yaqub annabawa ne ko ba annabawa ba ne yusuf nabiyullah ibnu nabiyillah ibnu nabiyillah ibnu khalilillah ta kenan mai girma dan masu girma jikan masu girma annabi yusuf alaihi salam ya kai faɗi addinin iyaye da kakai saboda shi da iyaye da kakanni duk annabawa ne yaya addinin iyayenka da kakanninka yake yace addinin annabi ibrahim annabi ishaq annabi yaqub ya addinin yake yace addinin iyaye na da kakannina ma kana lana an nushrika billahi min shay addini ne na tauhidi addini ne na kadaita Allah ko kusa ba mu hada Allah da wani a wajen bauta annabi yusuf yace wannan babban ni'ima ce yace zalika min fadlillahi alaina wannan yana daga falalar da Allah ya mana gidanmu ya zama kan tauhidi muke kan musulunci muke kan aqida muke ya ce wa alan nas ba mu dai Allah yau mutane da dama Allah ya musu wannan nema Allah ya mana ko bai mana ba akan me muke tauhidi akan me muke akan aƙida. amma annabi Yusuf ya ce walakin na aksaran nasi la yashkuru sai dai da dama daga cikin mutane Allah ya musu wannan ni'imar amma ba su gane babba bace balle su gode wa Allah ba su gode wa Allah akan ta da labarin tambaye ka islam da ku da kudi yake siya zaka samu islam inda kudi yake sayawa da kai da mai yan malfawa ya kamata ya samu ba kwan samun ba da da kudi yake da yin islam da kai da mai kalmasar hula wa ya kamata ya samu wa ya kamata islam da siya ake da kai da obama wa ya kamata ya samu da kai da chini dick wa ya kamata ya samu da kai da kwandaliza Rice wa ya kamata ya samu da kai da Ungozi okonjo wala wa ya kamata ya samu inda kudi yake samu baka da baka da taro dan talakawa ba dan kowa ba Allah ya girmama kai baka Islam addinin annabawa amma wai hanzu kana nan kana fushi ba abin da ke mun zafi kamar ya tsoho motar nan tawa na yi na yi in canza ta taka ƙarshen jiwa ba ka ga wani da kafa yake tafiya wani na murzawa da keke ba abin da ka damu wallahi mu ji tsoron Allah ba ni'imar da Allah bai mana ba abin da muke da bukata mu gode wa ni'imar Allah kar mu yadda mu zama cikin inna Allah zu alannas ala nas walakin aktharan nas la yashkuru mu zama muna cikin wayan da Allah madaukin sarki yayi falala muna cikin wayan da Allah madaukin sarki yayi ni'ima amma kuma ya zama ba mu gode wa Allah madaukin sarki ni'imar da ya mana ba alaramma a cikin suratul gafir Allah madaukin sarki ya ce Allahu allazi ja'ala lakumul Laila!" جعل لكم الليل لتسكنوا فيه جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار إن الله له فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون Allah madaukin sarki yace Allahu allazi ja'ala kumun lailali litaskunu fihi Allah madaukakin sarki ne wanda ya sanya muku dare domin ku samu nutsuwa a cikin shi yaushe ake samun nutsuwa da daddare yanzu da daddare mutum sai ya da kofar gida ya cire babbar riga sai ya cire hula ya baje kullun saka tabarma ko ya dauko rediyo ya ja iriya yana jin doci bele duk wanda yazo zai wuce ya zai ce malam muhammadu barka da dare ka ce yawwa lahiya lahiya bari sai rana ta take ka shimfida tabarma a tsakar rana ka kwanta ka tube rigar ka ka ga yadda za a kwashe a rana mai dan dama dama ne yazo ce malam muhammadu lahiya dare lokacin zuwa lokacin kwanciyar hankali lokacin da za ka koma cikin iyalanka lokacin da za ka tashi ka gana da Allah al'umma tana bacci bayan ka gana da ubangiji kuma ka kwanta kai bacci mai daɗi malam lokacin da kai da amarya za ku sake inda rana yara suna kawo maka tsalle a cikin jumping To yanzu shiru kamar mushriki ya ci shiru a sha ruwa baka da matsala lafiya lafiya an bar fage ga dokin da ya dace ni'ima ce ko ba ni'ima ba ce ni'ima ce ni'ima ce ba ja'ala lakum al-layla litaskunu fi Allah ya ce wan nahara mubsira to da daren kawai ake yin ba a yi rana ya za yi eh idan za ka yi noma a gona ya za ka yi sai ka samu janareto za ka yi shuka cikin duhu to ina za ka zuba ka binne za ka yi noma cikin duhu kenan sai ka samu janareto ka yi wayare yadda wutar lantarkin najeriya nan take mai mageduwa wacce ba ta da tabbas sai ka ce duniya to nawa za su iya noman ya za a iya rayuwa da Allah hasken wutar lantarkin rana da Allah yake ba mu bil din nawa muke biyan Allah wannan hasken rana ka san ya amfani shi ya haska maka duniya ka gani Ɗaya ya ma duniya ba za ta daskare ba nawa biyu gangar jikin kana da buƙatar vitamin D vitamin D din nan daga cikin sun din shi akwai sunlight ya amfani gangar jikin ka ko bai amfani ta ba ku tambayi malumanmu da suke zuwa ƙasar saudiya karatu akwai sanda na je ga an fito yara haka ana shanya su a rana sai na ce mai ke faruwa sai suka ce da sanda muka zo ba mu sani ba ka samu katon gida kana hawa na bakwai ko hawa na takwas yaro kullum yana cikin AC rana ba ta haska shi da yaro ya taso sai ya kafafun yaron sun lankwashi sai su yi wani lankwashewa haka da suka fara ga likitoci sai aka ce yaran ba sa samun haka rana ne a rinka fito da su waje rana na haska su saboda haka da hatsi sai a sauko da yaro a dan kawo shoje a dan shanya rana ta dan bubbugi kanshi sai a sake maida to ba wannan ba amfanin gonan da kake amfani da shi dawa da shinkafa da masara da gero in ba haske rana ba za ta yi ba je karanta process na photosynthesis a ciki akwai sunlight ko babu dole sai an samu sunlight ka je ka gona idan akwai katuwar bishiyar mangoro a cikin gonar idan kai shuka karkashin bishiyar mangoron yadda bishiyar mangoron ta hada inuwa rana ba ta iya ratso ta ta haska wannan masara da ke karkashin bishiyar to wannan masara da ke karkashin bishiyar ba za ta yi kyau kaman bishiyar da ke kaman masarar da aka shuka ta a sararin su inda rana na dukan kanta ba sai kaga wannan ta tsimbire wacan ta yi me me yasa wannan ta tsumbure saboda ba ta samun sunlight ba ta samun hasken rana ashe wannan hasken rana Allah kadai sa amfani shi nawa muke biyan Allah in Allah ya ce daga yau ba zai ba Najeriya rana ba sai an biya yaya Najeriya za ta iya biya ba ta iya biya kyauta Allah yake ba mu free of charge kai baka lissafa shi ma cikin wani ni'ima ce Allah ya maka baka ma gane wannan wani abu ne da ya kamata ka samu lokaci ka zauna ka yi zaman dirshan ka gode wa Allah ba ni'ima ce Allahu allazi ja'ala lakum al-layla litaskunu fihi wan nahara mubsira Allah ce inna Allah lazu fadlin 'ala nas lalle Allah ma'abucin falala ne ga mutane walakinna na akaran nasi la yashkuru sai dai duk da wannan ni'imar Allah ya ce mafi yawan mutane ba su gode wa Allah wannan ni'imar da ya musu kai Allah ka gafarta mana alaran ma Allah madaukin sarki ya ce wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwajan wa ja'ala lakum min azwajikum banina وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة tambaye su Allah ya ce ga wasu ni'imomi da muka muku inji Allah Allah ya ce wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwajan Allah shi ne ya sanya muku matayenku daga karan kawunanku ya aka ya saka muku matayenku daga karan kawunanku wasu malamai suka ce an waiwaya baya asalin mace daga jikin namiji aka ciro ta hawa daga jikin wa aka ciro ta annabi adam alaihi salam wasu malamai suka ce a ah, abinda ake fi da ja'ala lakum min anfusikum daga karan kawun ku ai daga nau'in ku da Allah ya tashi yin mace wacce zaka aura sai Allah ya yi ta daga jinsin karan adam da Allah ya ga dama sai ya yi mu maza zalla ba zai halicci mace ko ɗaya ba in ka tashi aure Allah ya ce ga sauran halittu sanan da yawa zabi wacce ta maka je ka aure akwai ta rinka ma kashi kan gado ko ba za ta yi ba ko je ka aure ta macen kwado kai da ita ku rinka kwana a ruwa je ka aure gwarwa ku rinka kwana kan katanga je ka aure kura in ga yadda zaka mata kiss Allah bai halicci mace ba Allah madaukin sarki ya halicci mace bisinka yadda za ku fahimci juna ni ce ko ba ni ba ce wato Allah sarkin iku. ka kalle da Allah ya halitta maka mace sai ya saba ta da halittar ka don kai sha'awarta halittar ta ba irin halittar ka domin a ƙa'idar ɗan adam abu irin nashi bai sha'awar shi yanzu da za a tambaye ka me kake sha'awa a jikin mace an sa guda ɗaya ne duk abin da take da shi baka da shi shi kake sha'awa baka da bukatan ƙarin bayani ko kana da bukatan ƙarin bayani duk abin da ita kaɗai take da shi kai baka da shi to nan ka nufa ita ma mace da za ka tambaye ta me kike sha'awa a wajen namiji ansar kenan duk abin da yake da shi ni ban da shi nan na nufa ni'ima ta ubangiji ni'ima ta ubangiji kaga mace duk namijin da ke da siffata ba ta sha'awar shi namiji duk matar da ke da siffar shi bai sha'awanta bari ba ku misali da namiji da macewa ke da gemu namiji ke da gemu ko to sai kai sabuwa amarya aka kawo amarya ta tare an dauke wutar lantarki da daddare Ta shigo kai sallama ta ansa ka ce amarya ke ce ta ce ni ce da ka mazo ka zuro hannu ka ba. sai ka ji wani gemo dumbus dala za ka yi za ka kwana ɗakin ai cewa za ka bi lalazi ba za ka yi da ba a kunna janareto haka ne na'am Allah namiji ya masa babban murya mace mata siririyar murya me yasa namiji aka yi masa babban murya shi ke kiran sallah akwai bukatan ya kwala da karfi ko ba bukata shi ke limanci akwai bukatan ya kwararo aya a ji daga nesa ko ba bukata shi ke zuwa jihadi akwai bukata ya kabbara eh ya tinkari makiyin Allah to shi yasa Allah ya masa murya mai kauri mace kuma ita ake so ta sa mai gidan bacci ita ake so ta sa jaririn ya yi bacci ita ta ake so ta lallashi duk wanda ya kamata a lallasa hawan jinin ka ta dan sauko da shi da labarin tambaye ku idan aka mata kato murya wannan zai bada sha'awa zai bada sha'awa to yanzu ka amarya sai ka ji murya ta irin muryar namiji da Allah kana santa to haka mace in ta ji murya ka irin mata ba ta san ka wallahi ba ta san ka saboda ka zama mace kai kuma ka samu murya maza kuna bira sai sai bako ya fado ya wani ya fado ya dauka bako kai ka ga samu matsala mace tana so ta auri jarun shi yasa malam dazu yake ce mana ta ka siffa ce ta yabo jarun to yanzu da Allah sai aka ce ga wata bazawara a nan za a binciken da aka yi babu wanda ya sace ko kuwa bata buga shi da kasa ba ni dai Allah ya sani ba zan aure ta ba ana raba. aka rawa kallon ya ake so ta zama ana so ta zama raguwa matsoraciya mai saurin kuka eh in ta ga dangare ta kwala ihu ta ce wayo na mutu ka ɗauko sanda da gudu menene ta ce wallahi ka dangare ne akwai wanda ya ce matarsa ta sa ihu hankali ya danno da gudu menene sai ya same ta a tsaye akan gado ba ya tsayawa akan kafin a ƙasa ba tana kan gadon ba ɗaga kafa take tana menene ba ka gani ba menene duba mana shi ya dauka maciji ne ya dauko faskare wa shi kyanke so ne to a ƙa'ida wannan ita ce mace ita ce me? ita ce mace ni'ima ce eh aka maka jajayen idanu ita za ta fara ne aka yi kanka tsibiri-tsibiri aka yi mata gashi wadatacci eh in tana tafiya gwanin ban sha'awa kai kuma kana tafiya katako katako gata gata ni'ima in ka fusata ta lallashe ka ta dafa ma abinci ta gyara ma gado ta ta ta ta ta Allah ya baka mata kana gani Allah bai ba ni'ima ba Allah mun gode Allah ka kara mana ni'imar ka, wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwajan ka gani imama da ta aure shi yasa Allah kira su da azwajan yanzu dan kana neman yariya da aure a gidansu sai a ce ka shigo gata ga ka gata ku zauna a falon baban ku da an zo a yi magana ce ai wane ne yanzu Allahu akbar sai ka ce ai ko ban taba ganin shi ba wata cikin yan uwa da dubi bari mu isa mu gaisa saboda aure ne ni'ima ce idan aka daura auren iyayenta da kanta za su dauko ta su kawo gidanka har da katibu da gado garan da katibu ba za a kawo garan dan karami ba sai a kawo mai fadi wanda zai dauki mutum biyu dawa dawa ba ku an samu idan aka shimfiɗa fulo ba za a sa ɗaya ba sai a sa biyu ɗaya nan ɗaya nan wa dawa amarya ta zo ta tare ka ce wa jama'a to zan shiga ciki a ce to ka fito lafiya ana kallon ka ka shige ka kulla kofa ka sa ta gata da safe kuma ka fito kana tare da ido babu wanda yake kai daga ina ka fito saboda menene ka ce ne Allah mun gode maka ya Allah ya ce waje ala lakum min azwajikum banina daga matayen naku kuma wata ni'ima sai Allah ya baku yaya da abin da ba a sayarwa a kasuwa ko ana sayarwa banda aure ba abin da ke ba da shine wa ja'ala lakum min azwajikum banina sai kuma Allah ya baka da kuma a sa ma son dan da kaunar shi idan kana tare da danka kana kallon sa sai ka rinka jin wani dadi da wani irin farin ciki a cikin zuciya waye wannan neman kai Allah ya ce idan tafiya ta tafiya dan ma sai ya girma yayi aure sai a karo maka ribar kafa wa hafadatan sai kuma ga jikoki sun kewaye ka dattijo da ya kai matakin wannan shekaru in ya zo ya zauna jikoki sun kewaye shi wannan kan kafasa wannan ta nan wannan da wannan suna rigima shi shine giran kadi wajen sa za a zo ya fasin judgment wato wani dadi yake ji wato yana wani babbajewa da kasan mai martaba ko mai alfarma a majalisa ta kai ke ji a wannan lokaci wannan ni'ima ce ko ba ni'ima ba ce ya Allah zai mana wannan ni'ima duba za mu gode ba shi yasa Allah ce afa bil batil yu'minun yanzu da ƙarya suke imani da banna suke imani wa bi ni'matillahi hum yakfurun ni'mat da Allah musu kuma suna butulce mata inda Allah madaukakin sarki Najeriya Allah ya mana ni'ima kun san ni'ima da Allah ya mana Najeriya zuwa mulki wannan shugaban kasar ni'ima ce ni'ima ce wallahi maka ni'ima ce watakila kai ka gudo nan gurin ka makale a Lagos mu ka bar mu arewa mu muka san bala'in da muka gani da idanun mu muka san da dahuwa da suya duk labarin wuta suka ji babu wanda ya ga wuta cikin su dahuwa da suya duk labarin wuta suka ji amma gashi shi ya ga wuta tsirara to mu mun ganta tsirara mu muka san bala'in da muka gani ɗazun da nake magana da wani yaro ya kira ni daban da na ji shi waya sama da shekara biyu yana kira na ya ce mun ni ne wane na ce Allahu akbar har ina cikin Lagos ɗin na ce kana ne ya ce ina na ce kana nan da rai a ba mai ya ce malam Allah ya tsallakar da ni amma ƙari na wane sun kashe shi na san ƙarin na shi ya ce sun kashe shi ya ce ni ma an kawo hari a kashe da Allah ya tsallakar da ni na ce ina mahaifiyarka da ya rinka ban labarin zaka zubar da hawaye na ce yanzu kana ina ya ce ya gudu hijira ya je ina ne amma yanzu sun dawo ya ce ya je garin nasu yanzu ba ma an fara dawa ana gina garin duk mutanen garin za a dawo da su ya ce an fara gina gidaje na bakin hanya ya ce amma an ce duka za a gina musu ba ga ta zama makabarta yanzu ana na ana gina ta kaje sansanonin yan gudun hijira yanzu haka muna da maraya akwai barista nafi'u muna magana da shi a abuja akwai marayu da an kashe iyayensu yake ce mun sun kai wajen mutum sakatare na sifirin kansar ko shari'a yake ce mun marayu da suka yi asesin yanzu sun kai wajen maraya dubu ɗari tara da wani abu sun kusan miliyan ɗaya wanda marayu da wancan bala'in ya wuce zuwa yanzu da daga kaduna har ka dangana da barno babu ɗan adam aure ni'ima ce yau wannan abu ya zama tarihi kai ba ma wannan ba dala najeriya kun taba jin an kamo alkali alkalin babbar kotu kun taba ji alkalin wa kamo bahaushe ya gaskiya cewa in ta dauro sai a daura alkali to ta dauro yanzu da an ce maka a koran da Najeriya za ta zama haka za ka yadda akwai za ka yadda da wannan wallahi wannan mulkin rahama ne ko ka samu kuɗi ko baka samu ba wannan mulkin ni'ima ce wannan ni'ima ce babba da Allah ya mana ya Allah ka ƙara bunƙasa tattalin arzikin Najeriya ya Allah ka ba shugaban ƙasar Najeriya ƙarin basira da hikima da zai gudanar da Najeriya ya Allah ka ba shi mashawarta na kwarai da za su taimaka masa ya samu nasarar gyara da yake so ya Allah idan akwai barayi kewaye da shi ko masu cin amana ƙasa kusa da shi bai san da su ba ya Allah ka nuna masa su ya gane su ya hura musu usur matsiyata fire on the mountain rarrarrar ku taimasa wannan addu'a duk wani matsiyaci mai cin amana ƙasa da ya makale shugaban ƙasa bai gano shi ba Allah ya nuna masa shi ya gane shi kuna karantawa kun ji jawabin da ya faɗa a wannan satin ya ce ko matar shi ko ɗan shi na cikin shi ko ƙanin shi ko wa ko ya fendo ko ya gwalgwal ko ya kumbo ko ko ko ko duk wanda aka samu ya ci rashawa ko ya ci kwandalan Najeriya idan AFCC e ba su kamo shi sun hukunta shi ba Allah ya isa bai yafe ba duniya da lahira duk wanda ya ci kudaje ce ko ɗana na ciki da ya taba kwandalan Najeriya ku kamo shi ku tsare shi ku matsa shi ya amar abin da ya ci a maida wa Najeriya ku maka shi kotu ya ce ba daga kafa ba ja da baya to barayi ana na ana ta kulle kulle Allah masu mana kulle kullen sharri ka san su Allah kai maganin su ya ku bayan Allah na san daga Lagos da take wani yanzu daga nan zuwa Ango so Allah kadai san ya juya ma shi zai kai amma saboda san Qur'ani duka kun zauna in an biye muku sai a tawazin har gari ya waye to ku yi hakuri da Allah mu tsaya daidai nan gurin saboda waɗanda suke nisa su koma gida Allah muna maka godiya bisa wannan ni'ima da ka bamu Allah ka ƙara bamu ikon gode maka Allah ka cusa mana godiya ta ni'imar ka ya Allah walau annahum fa'alu ma yu'azuna bihi lakana khairan lahum نعم وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهيئنا أسورة أسورة ختامه مسك وفي ذلك a saurara akwai takarda da aka turo min ba da ba sai yanzu shine bayin Allah shugabanni sun zartar da cewa za a nemi gudunmuwa a wajen bayin Allah ka zo ka ji wa'azi ka ba da sadaka ladarka ta karu akan ladar da ka samu saboda haka ya ku bayin Allah ku ba da taku sadakar da gudunmuwa Allah madaukin sarki ba mu ikon gina addinin musulunci a mai cirewa aljihu ya jira ta na ba da tawa ina so an je lahira Allah ya ce kabiru bai kai ka fara badawa faru da wani a to ala ramma yana neman ya mace da sauri amma no ala ramma bar to sai kara akan nan to barin kara sai ya zama na ɗan kamu ala ramma tun da ya riga da fara badawa sai da mashi kowa ya bada sadakar sai ya bada gudunmuwarsa Allah ya kara wa dukiyar ku albarka Allah ya kara wa neman ku albarka